من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل قوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا أشرين دبيرني قوة رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan 4 shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama Allah ka sa ya huta a wannan unguwa tabarakallahu inda mutane suka fi sanin ta da bayan gidan manjinawa inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa kur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira a muna cikin tafsirin suratul ma'ida wanda mun tsaya a aya ta hamsin da uku ne ko ta hudu wanda Allah ramma zai saki ci gaba da ya'in hallazi na amanu man yartar da minkum an dini a kan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا Allah ta'ala ya ce mana ya ayyuhan ladina amanu ya kuwa inda kuka yi imani sai ya ce manyan yarsadda minkum duk wanda ya ridda ya bar addinin musulunci daga cikin ku sai ya ce fa saufa ya ati Allah bi qaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutane wannan qaumin din ya kawo shi na kira wanda malamai suka ce wannan na kira ce li wasu mutane masu wata daraja ta musamman wadda su da darajarsu a gurin Allah ba ɗaya ba ce da irin taku kamar yadda za mu ga cewa a cikin alkur'ani a farko Allah sai ce mana alif lamin zalikal kitabu alkitabu ɗin da alif da lam an san shi amma wani gurin Allah sai kawo shi na kira ya ce walan ma ja'ahum kitabu kamar yadda zai ce wato ya ayyuhar rasulu alif da lam ɗin annabin an san shi wani gurin Allah sai ya kawo shi na kira sai ce laqad ja'akum rasulun wani manzo mai wata daraja ta musamman da ba taɓa ganin irin ta ba a duniya ya zo dukkan mutanen kirki da zuciyarsu ba ta samu matsala ba sun yadda cewa mafi alheri in ka ɗauki annabin wannan al'umma babu mafi alheri kamar ɗaliban da ya karantar to ƙura'ani sai ya ba da labari kamar yadda za ku sa daga cikin shubuhohin masu aƙidan zagin sahabbai akwai maganan hadisul hau hadisin tafki da annabi yake bayanin cewa wasu mutane za su gangaro kan tafki sai a kore su sai in ce sahabbai na sahabbai na wanda in lokaci ya zabar zan yi bayani akan wannan hadisun. da haka wannan shine waɗannan mutane ɗin to mun faɗa mun kawo maganganun malamai wajen guda shida kamar yadda ibn al-jawzi ya kawo cikin zadul masir fi ilmi tafsir amma abinda yake tabbatacce a lokacin in ka hada natijar har yanzu abinda ya faru da al-muhajir da al-ansar da mutanen yaman da mutanen abu musa al-ashari duka bayan annabi ya bar duniya wane ne jagoran su shine sayyidina abubakar sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda Allah ya ƙara masa yadda Allah ya ƙara wa sai da na abubakar yadda shekul muhajiri na wal ansari duniya kamar yadda na faɗa ba ta taɓa ganin masifa ba irin radda annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah sai sa manzan Allah ya ce idan kana musulmi wata musiba ta afka maka ya ce to ka tuna musibar ran da na bar duniya idan ka zo duniya tun daga ran da ka zo ta haka batta duk masifar da za ka ci karo da ita a duniya ba ta kai musifar ran da annabi ya koma zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin da annabi ya rasu kun ga matsala ta farko da aka fara samu annabin ya ma rasu ko bai rasu ba sai na umar ya balle takobi ya ce duk wanda ya ce annabi ya mutu sai ya sauke mawuya ya ce annabi bai mutu ba ya je ne munajati da Allah ya dawo kamar yadda annabi Musa yi sai na bakar yana wajen gari labari in iso masa cewa manzan Allah ya rasu ya zo shigo bai ma kowa magana ba ikalli manzan Allah yana kwanci ɗaga daga likafa ne ya ce masa ɗifta hayyar wa mayyitan ya rasu kana da rai kana da tsarki baka da rai ma kana da tsarki kana da rai kanshi kake ka koma zuwa ga Allah ma kanshi kake ya fito ya hau mumbari ya ce wa mutane man kana ya abu da muhammadan fa inna muhammadan kadimata duk wanda ke bauta wa manzan Allah to ya sani fa manzan Allah ya mutu wa man kana ya abu da Allah amma idan Allah kake bauta sai ce fa innal fa innal mai lalle la ya mutu Allah baya mutuwa in dai Allah kake bauta to maganar cewa manzon Allah ya mutu wannan magana ce ta ijima'in sahabbai dan kowa ya san cewa wanda ya mutu shi yake wa kabari a saka shi a ciki ba wanda yake da rai ba in ka ce mana shahidai sai mu ce maka ai dama Allah ya ce bal ahya'un inda rabbih ya ce walakin la tash'ur yurzaquna ko ba ku san wace irin rayuwa kuke ba to dan haka sai ya zamanto abin da ya sa muke wannan maganar kun san akwai yanci wasuwa sun yawa ne yanzu kun san cewa akwai masu aƙidar cewa a yau ɗin nan yau wata rana ba 25 ga watan ramadana ba to suna da aƙidar cewa a yau ɗin nan annabi zai sabon karatu wannan fa muna da muryoyinsu ba cewa kullum annabi su ya yi sabon karatu shi kuma wannan karatun ba a littafi ake samun shi ba ana samun sa ne ta hanyar zauƙi da kashafi sun ce wannan karatun da za ka bude bukhari musulun tsofan karatu ne kullum annabi yana sabon karatu ba san ina ake karatun ba wayannan mutanen zindiƙai ne mulhidai ne mafi yawan jagororin nan addini suke so su rugula. domin hadisin da malamai suka bi ka'ida ta ilimin hadisi suka ce ya tabbata bai tabbata ba wani sai ce maka sun haɗu da annabi yanzu idan wanda malamai suka ajiye ka'ida ne bai tabbata ba sai ce maka sun haɗu da ma'aiki ya faɗa mai hadisin ya tabbata in wanda aka bi ka'idar ilimi ne aka ce ya inganta sai mutum ya haɗu da kai sai ce ai sun haɗu da ma'aiki ya ce bi inganta ba don Allah ba ruguza addini za a yi ba haka fa suke yi ba? to al'amari sai da ya kai al'amari yanzu sai ka ga yarinya a kan social media tana cewa ma'aiki ya zo gidan su jiya ya kama mata kai ya rungume ta tun da take a duniya ba ta taba jin wani abu mai daɗi ba irin lokacin da annabi ya rungume ta babu uban da zai yadda a ce uban shi ake ma haka a social media a ce kuma girmama baban shi ake to shi kenan sai manzan Allah sai arha haka to tafiyar dama haka ta fara wayancan a kabira mujirimi haɗin abu ne mai sauƙi a gurinsa kawai mutum ya ce maka ya ga annaba a guri kaza sun haɗu da annaba a guri kaza annabi ya ba shi abu kaza ya zama addini haka abin ya zama tun har sai da tafiya yanzu sai ka je gurin mutum sai ce ɗazu-ɗazun na ma'aiki yanzu suka ci shinkafa da wake da ka zo da wuri da ka same shi zannan ya sha kwana bai da shan kwana haka ba suke so su mai da addini wai kuma kawai don ana jin tsoron wasu wai kar a taba su shafafu da mai in an taba su yanzu kiyama ta tashi shikenan sai a zara su su gaba da kaiwa ma'aiki irin wannan farmakin kuma wayannan mutanen masu wannan abun su ne kuma kullum suke jifan wasu a cikinsu ba akwai wanda ya ce idan shehin ka bayyana annabi ya bayyana daga ka kama annabi ka je ka saki shehin ka turanan an cire ka daga cikin halara don shehin nan naka shi ke gabanka ba annabi ba nan marasa kunyar da ba sa tsarkake bakinsu ko akan annabawa za su yi magana wai saboda kawai muna son zaman lafiya ba wai su ne kuma kullum su suke tuhumar mutane suke cewa wai kaza wai kaza wai kaza na yi wata magana kwanan nan ƙura ta ɗan tashi tun kafin azumi na yi ta yanzu kamfanin jaridu suna ta buga jiya na ɗan yi program da daddare awa ɗaya na ce maganar da na yi ba na da na sani a kanta kuma ba kuskure ne ba kuma daidai na yi kuma su a kabira mujirmi haɗin in sun isa a sa'ar karatu za mu haɗu da su kare abin na faɗa a gidan karatu ba ku je ku ta abin nan musamman ku kun ɗauka malamanku su ne malamai su suke da mutuncin da za a tsare musu mutuncinsu sannan ku kun ɗauka kuna iya magana akan kowa amma ku ba iya magana akan mutuncin malamanku muna jin yadda ake zagin shekul islamu bin taimiyya su ce makafiri zindiki arne eh ɗagutu duk suna faɗa akan ibn taimiyya shaƙi eh ba abinda ba sa faɗa tare da ibnu taymiya fa a gidan karatu wannan mutumin da suka ɗauko suke so su ɗora mutane shi in ka tattara duk rubutun da ya a gidan ilimi fa bai fauce littafi kwaya ɗaya da ibnu taymiya ya rubuta ba kwata-kwata ba tsaransa bane ta fuskar shekaru da ilimi amma tare da aka sai ta zagi ibnu taymiya ba zagi ba ma kafiri arne ba abinda ba sa faɗa ne su suna da dama su zagi duk malamin da suke so su zaga da sunan addini amma su ba a taɓa malamansu saboda Allah ne ya aiko su shafafu ne da mai da wannan yana ciki sai na abakar ya tabbatar da cewa annabi ya mutu kuma sahabbai ba wanda ya inkari in ka ce in an ce annabi ya mutu in annabi ne to ka fara sa sai na abakar shine lamba ta daya hadisan suna nan a bukhari da muslim da kutubu sunan ya ce man kana ya abu da muhammadin fa inna muhammadin kadimata ya kawo fa'u ga inna ga kadda mata fi'ilun madi ya ce tabbas annabi ya mutu yace ce amma in Allah kake bautawa to dama Allah kuma da ya faɗi magana sardi da ayoyi wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul innaka mayyitun wa innahum mayyitun kullu nafsin za'iqatu wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut ba wanda ya faɗi wannan magana sai na abakar ya kawar da wannan matsalar rikicin matsalar waye zai zama shugaba ta taso Allah ya kawar da wannan matsalar ana cikin wannan sai na abakar gabaki ɗaya shekara biyu fa da ƴan watanni ya yi a shugabanci ya koma zuwa ga Allah na na'isha take cewa lamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi lokacin da annabi irasu najaman nifaqu sai ga munafinci ya bayyana domin sanda annabi yake dare kowa yana da taka tsantsan ka boye wani abu wahayi ya saukai tona ma asiri to yanzu kowa ya san ba wahayi duk wanda ya boye wani abu wanda yake tsammanin wahayi zai saukai tona mai asiri to yanzu babu sai ta ce wacce dartil arabu mutane larabawa da suka shiga addinin musulunci da yawa sai suka shidda sai ce washar abbatil yahudiyyatu wan nasraniyatu sai ga kiristanci da yahudanci yana bullo kai sai ta ce wa saral muslimuna kal ganamin matsirati sai al'ummar musulmi ta dawo kaman akuya wacce aka jika ta da ruwa fil lailati shatiya a cikin dare mai tsananin sanyi ai an san akuya ko yanzu da ake zafin nan ba ruwa take ba ko to yaya zaka ga akuya ana dare mai mugun tsananin sanyi kuma an zo an jika ta da ruwa tace fa haka al'ummar musulmi ta dawo a lokacin li faqad nabihim saboda rashin manzon Allah kuma ya cancanta al'ummar ce haka saboda mun kawo sahabi ne fa izo ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma gida ya dawo ya kurawa annabi ido ikoma koma gida ya zo na ƙarshe ce ya rasulallahi wallahi ina son ka ya ce ba na in ina gida hankali na bai kwantawa sai na zo na ganka in koma in sake dawowa ya ce in na tuna cewa za ka mutu zan mutu ko na shiga aljanna in ba zan ganka a aljanna ba a yanzu ina ganin akwai damuwa to shi ne Allah ya saukan musu da wa man yuti illahi war rasula fa ulaika ma'allazina an an'ama Allahu shi yasa ana dan ku yace ba mu taba farin ciki da wani abu ba irin abinda annabi ya faɗa yace almar'u ma aman ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so ranar alqiyama saboda rashin manzon Allah tace har sai da Allah ya tara su akan sayyidina Abubakar ijagorance su tace fa laqad nazala bi abi matsaloli sun sauka ga babana manya manya ma launa bil jibalin rasiyati wanda inda za su sauka a kan fangalalan dutse babba lahadaha wallahi da sai matsala sun nike dutsen a lokacin ya annabi yana barin duniya fa sai aka samu kabila ta asad da gadfar wanda yake shugabanta su ɗale asadi suka yi ridda kabila ce ka tokalo nan Salihatu asadi ya zo ya jagorance suka fita daga addinin musulunci sannan ƙabilar Kinda da wanda suke da alaka da ita wanda ya shugabance su al-Ash'as bin Qais al-Kindi su ma suka balle suka bar musulunci sannan kabilar Mazhij da wanda suke tare da ita aka samu al-Aswadul Ansi kuma dukkan wayannan da'awar annabta suka zo suka suka balle sannan kabular Banu Hanifa sai ga musailamatul kazzab wanda shi tun annabi yana dare ya ce ai su biyu aka aiko sai manzan Allah ya baba kiri ke yasa annabi ya sa masa makaryaci duk duniya babu makaryaci irin wanda zai yi da'awar annabta da yanzu ba annabta ba wasu ha'allan ta kama da awa suke sannan akwai salim akwai wanda yake shugabanta su shine alfujaa. sannan akwai kabilar banu tamim tare da su akwai as-sada at sannan a ciki akwai waɗanda su ba ridda suka yi ba cewa suka yi ba za su ba da zakka ba suka ce ai Allah ya ce zakka kuzu min amwalihim ne sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim to tunda an ce kus, to annaba ne kadai ya isa i zakka a gurin su tunda manzon Allah ya bar duniya babu wanda ya isa su dauki zakka su bashi sai na abakar yace wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati waz zakka yace na rantsi da Allah sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ya ce in suna bayar da ɗan ƙaramin akuya ko da baibayi a zamanin annabi a matsayin zakka yanzu suka hana ya ce wallahi sai na haƙe su a kan shi saboda ya ce zakka ai yana daga cikin haƙƙi na musulunci shi ya sa maganan probati da ake da ana yin zakka da gaske to da an yaye wa mutane talauci da yawa yanzu masu kuɗi sun na ba sa yin zakka sai a watan ramadana ko kuwa kowa ya ce a ramadana kaɗai ake zaka uhu eh abinci suke shako wallahi duk wanda iriki haƙƙin mutane na zaka iki bayarwa wallahi in an je lahira sai ya biya wallahi sai ka biya mutane Allah ya baka arziki ya ce ka kasa arba'in ka ba da ɗaya ka riƙe talatin da tara saboda kai mugu ne sai ka riƙe ta ƙi bayarwa shi yasa abdullahi dan abbas yake na cikin abu ukun da in kai dai Allah zai bukata sai ka daya duk wani mai kuɗi ya sani in yana da arzikin da zai fitar da haƙƙin Allah yake ka zo masallaci a yi sallah ka tafi ka je aikin haji wallahi Allah bai da bukata sai ran da kai yadda zaka ba da haƙƙin mutane sannan Allah yake bukata wannan shine wayannan matsalolin suka biyo baya da wayannan matsalolin suka biyo baya wanda suka yi riddan nan da ƙabilan asad da gatfan sulai atila asadi da ya zama zama ne jagoransu da na abubakar ya tashi sai ya tura masa khalid bin wali sai ya zama to da sulaiha da ya ga bala'i sulaihatul asadi sai ya dawo ya tuba sannan kabilar kinda wannan al bin qais shi ma aka ainihin wato tura masa nashi a bahrain aka tura masa al-munzir bin nu'man al-ala al-qadrami sannan al muzhid aka al-aswad al-ansi aka tura masa suwaid bin muqim da yaji an kashe al-aswad ta hannun fayruz al dailami sannan abu eh, banu hanifa musailamah al-kazzab aka tura masa ikramah bin khalid ikramat sannan da kuma khalid bin walid kaga ya gama da wancan ya dawo amma wasu matsiyatan haka suke zagin Khalid bin Walid din nan ba. bai kubata daga zagi daga gurin ba sannan an kashe Musailamatul Kazzaba ta hannun Washi bin Har sannan wannan kabilar Taslim da al a iza goranta tsarfata bin Al-Haji shi aka tura musu sannan Tamim bin Sada at-Taglib at aka tura mata Khalid bin Walid kuma zararren takobi ga yawa jini na wuce kenan za takobin Allah shi yasa malamai suka ce ta yaya aka yi ga Khalid ya faɗa ya ci ya rantse da Allah ya wayi gari yana cikin tawagar muhajir da ansa za a kai wa makiya Allah farmaki ya fi jin daɗin tafiye da aungo da ya aure daren farko zai tare da matashi ka tambayi duk wanda ya yi auren farko yana kwana a shago wajen su takwas an yi kai da kafa wani ma ya samu wundan eh, wandansa ya cicusa shi ne filansa kaga mutum butarsa ta wani kore-kore ran da aka ce an kai shi daren farko ako ya ga kujera nan ga tv ga kafin an sa ya ji kafarsa tana dan nannatsewa wani wani sai ya kasa gane wai shin a duniya yake ko a lahira yake sai ji kansa yana juya to wanda ya isa mu kansa cikin wannan yanayi Khalid bin Walid yace wallahi na fi jin daɗi in ganni cikin tawagar muhajir da ansa za mu kai wa makiya Allah farmaki fiye da ango da ya aure daren farko itare shi yasa su kwafa su na duniya lokacin irin su a Paris da Rome haka yake ɗaukar takarda da rubuta ya aika musu ita aslim taslim arne ka musulunta ka kubuta gani nan zuwa yake in ba haka ba ko zan zo maka da mutanen da so suke su mutu akan addini kamar yadda shirin kai kake karayu khalid bin wali da haka zo ya rantsi da Allah ya ce wallahi babu shubur ta kaɗai a jikina inda za ka auna haka a duk jikin khalid bin wali fati ta tsaɗe haka shibir haka fati akwai sara da takobi ko suka da mashi ko harbi da kibiya wani ɗan iskan koma ne shi ba taɓa yi ba akan kan addini wanda ta kai addini wannan bala'in wai shi zai miƙe ce wai a wannan zamanin fa wannan zamanin na fada'iya na intanet na fitina da bala'i wai shi ne mutumin kirki su ne mutanen banza eh to khalid bin wali gashi ya zo zai mutu a kan gado yana cewa oh, ne kale duk masifar da ake shiga a duniya ta mutuwa ba wacce zan shiga ba amma ga shi zan mutu a gefen gado kamar yadda raƙumi zai mutu akan turkin shi ya ce Allah duk wani matsoraci inda tsoron mutuwa yake ji Allah ka hana irin shi ya bace lokacin da annabi tura ya ce a tafi yaƙin mu'utat na farko ina da jafar da abdullahi bin ruwaha da kuma Zaidu bin harisa wani yana gefe yana jin annabi ya ce in an samu matsala cewa ne in an samu matsala cewa ne to sai fashe da kuka aka ce mai kakewa kuka ya ce aikin da ya da annabi ya ce in an samu matsala cewa ne cewa ne ya san da wuya mutanen nan su dawo aka zo aka yaƙi annabi yana nan Allah yana nuna masa ga abin da ke faruwa yana ba wa'inda suka rage a madina labari yana abdullahi bin rawaha ya yi yaƙi an kashe shi tutan musulunci za ta faɗi ina yanzu ainihin wato a zai dubin harisa ya ɗauka zai dubin harisa yaƙi ya yi yaƙi tutan musulunci za ta faɗi ya jafar ya ɗauka lokacin da jafar ya sai da na ɗauki tuta da aka cire masa hannunsa na dama ya dawo ɗirƙe tutar musulunci da hannun hagu sanda aka cire hannunsa na hagu sai irigi sai gundulmansa isa haka ita cire tutar saboda kada tutar musulunci ta fadi sanda aka yi masa tara na ƙarshe annabi ya ce ayya ga tutar musulunci nan za ta fadi amma yanzu fa a kada hasifin min suyufin layi wani takobi daga cikin takubban Allah ya riƙe tuta to shine da ya kalli yanayin adadin na kafare suka zo da shi ya fi ƙarfin musulmi sai ya zo da wani salon dabara na yaƙi kawai ya kuɓuto da rundunar ya dawo da ita garin madina to shi ya sa wannan ita ce dama runduna ta ƙarshe da annabi ya naɗa ya ce ta tafi yaƙin mu'utar aka kawo usama ta ɗan zai yana da shekara goma sha takwas aka ce jagorantarsa ta koma gurin khalid bin walid ɗin nan da ya jagoranci wannan duk fa bala'in da aka yi fa ƙarƙashin jagorancin sai da na abubakar aka yi ta yin waɗannan abubuwan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. to da aka sai suka ce me yasa aka ce masa haka duk masifar da ya shiga bai mutu ba da kuma waɗanda sun shiga inda bai kai inda ya shiga ba sun mutu sai suka ce sirrin shine tun daga ran da annabi ya sami wannan sunan saifin min suyufin lahi to bai yi wa ko a kashe shi a gurin yaƙi in aka kashe shi a gurin yaƙi an karya takobin Allah to shi yasa duk masifar da zai shiga sai ya tsallake mata ba zai mutu a ciki ba wayannan sune ababen da suka faru bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya to shi yasa al-Imam Hassan al-Basri karkashin wannan aya cewa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin ba an yi ridda ba an bar addinin musulunci to ai yanzu ga mutanen da suka yi riddan nan ku to sai kuma ya zo da wasu mutane wanda suke son Allah Allah yana son su da mutanen da aka yaƙa da wanda suka yaƙin su a yi mafi alheri ko shakka babu su sai na abakar da suka yaƙi wanda suka yi riddan su ne mafi alheri to shi ya sa da yake mantin ta sharaɗi ce kamar yadda in lokaci ya namu kawo maganar fakaruddin razi da ya ce wannan raddi ne ga masu aƙidar zagin sabbai tunda Allah ya ce idan sun yi ridda zai zo da wasu mutane da suna san Allah Allah yana son su ku to da sahabbai abubakar da umar suna cikin wanda suka yi ridda idan dai man sharaɗi ne ana buƙatar jawabi na sharaɗi ko to in ko su abubakar sun yi ridda to lazim ne a kawo waɗanda suka fi su abubakar su yaƙe su rashin samun waɗanda ba su yaƙi su abubakar ba akan addini wannan ya nuna cewa duk wanda ya ce a sai na abubakar ya yi ridda to shine murtaddin shi yasa muke faɗa wanda suke so sai an yi haɗakar addinai da ɗan kowa a zo a tafi na ce kai yanzu kayi mana adalci mutane su karɓa addinin musulunci hannun sahabban annabi kai ka ce ka yarda da nasa ba kai hannun wa ka karɓa da zamu yarda da naka wannan fa hannun annabi ya karɓi nashi addinin aka ce ba a yarda da nashi ba to kai hannun wa ka karɓa da zamu yarda da naka in kana so ka lizinta mana mu yadda da musuluncin masu zagin sahabbai to su ka lizimta musu su yadda da musuluncin sahabbai idan baka iya lizimta musu ba su yadda da musuluncin sahabbai tare da su hannun annabi suka karba su kuma wayannan hannun wa suka karba da zai zama dole sai mun yadda da nasu hannun wa ai bai taba yiwa ai ba zai taba yiwa ba to bari ku ji dama mun ce kowace irin aqida in ka gaba mai magana kanta ba to ba mu zo bane lokacin da muka ce masa sai da na ali yana kuskure sai suka ce a'a a kawo inda ya taɓa yin kuskure yanzu wuta Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa ba mai yin azaba da ita in ba shi ba shi yasa haramun ne duk irin laifin da mutum zai ababbaka shi da wuta ya zo cikin usulul kafi a babu haddil murtad ɗaya daga cikin matsalar da suka samu yanzu mu mun san gidanmu mun san gidansu shine wallahi wasu hadisan yanzu 'Yan shi'a a bakinmu suke jin hadisan da ya kawo a wannan babin hadisi na ashirin daga abi abdullahi wa abi jafarin ƙala yake cewa inna amiral mu'mini ne lamma faraga min ahalin basara lokacin da ya gama yaƙar mutanen basara sai ya ce a tahu saba'una rajulan min zubti sai mutum saba'in daga cikin jinsin mutane baƙaƙen fata da mutanen indiya suka zo wajen shi fasallamu alaihi suka wasa na alisallama wa kallamuhu lisanihim suka yi masa magana da harshensu faradda alaihim lisanihim sai mai yi masa da irin harshen da suka yi masa magana sun maƙali lahum sai ce musu inni lasso kama qultu domin sun ce masu yadda na ana Allah ne sai mai musu da martani ce ƙarya kuke ni ba Allah ba ne sai ya ce ana abdullahi makhluqun ni bawan Allah ne wanda aka halitta fa abau alai sai suka kiyarda cewa dole sai da na alisu ya yarda shi Allah ne sai yake cewa wa qalu suka ci an tahuwa ai kai ne shi din ai dama anta huwa fa qala sai yace la in lam tamtahu idan ba ku hana ba wa tarji'u amma qultum fiya kuka daina fadar abin da kuke fada a kaina wa tubu ila Allah azza wa jalla kuka koma ga Allah sai sai na ali yace musu la'aqtulannakum wallahi sai na kashe ku fa abau an uwa ya tubu sai suka isa dawo su tuma fa amara an tufara lahum abarun fa hufirat sai yace to a haƙa rijiya sai aka haƙa rijiya ila ba'adin. بعضها إلى بعض ha. قدحهم فيها rasa ru'usa ha. isu aka ɗauki mutanen aka jefa cikin rijiya sun ma'ulhibatin bi irin bi'irin minha laika fiha adam minhum fa dakala ad-dukan fiha yasa aka kashe su ta hanyar babbaka mutanen saboda sun yi da'awar cewa shi Allah ne kun ga yanzu wannan abin da ke faruwa na tsiyataku babu babban masifa irin a ce ana rayuwa a ƙasar da babu kai dokar ma taba turan ma ba kiyayewa suke ba ballantana ma ta Allah taba turan ma da ya kawo son zuciya ta zama akwai abubuwa a ciki ita din ma ba kiyaye wa ake ba to kun ga shi ma ya yaki waɗanda suka yi ridda kuma babbaka su yi to wayannan mutanen da suka yi ma addinin musulunci aiki bari mu tafi cikin usulul kafi za ku ji da ya kawo cikin usulul kafi a kitabun rauda a wannan babin hadisin da ya kawo shi ne na 343 yace hannan an abi an abi jafar qala yake cewa qultu lahu sai na ce masa ma na wuldu yaquba anbiya ya'yan annabi yaqub ba ne. annaba bane walakinnahum kanu asbaqa auladil anbiya sai dai su jikoki ne na ya'yan annabawa walam yakun yufariqu ad duniya? ba su kasance sun rabu da duniya ba illa da, face suna masu arziki wata, ta wata, ta wata, tazakaru wa tadhakkaru sun tuba sun tuna abinda suka ma sana'u abinda suka aikata sai ya ce wa inna ne yana nufin abubakar da umar kenan fara duniya sun rabu da duniyan nan walam ya tuba kuma ba su tuba ba walam ya tazakara ma sana'a bi amirin mu'minina kuma ba su tuna abin da suka wa na ali ba sai suka ce fa alaihi ma la'anatullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in tsinuwar Allah ta tabbata kan abubakar da umar da ta mala'iku da ta mutane wannan yana cikin usulul kafi yanzu wanda yake da wannan aqidar in yau aka ce ga wani mutum aqidar shi shine yana da addinin tsine ma ubanka za ku zauna lafiya da shi to wasu a addini sun fi daukar iyayensu da suka haife su da muhimmanci mu kuma dama in ka taba in ka gaba ga iyayen dama ana ta zagi ba ai mun masu zagin mun yi banza da su saboda ba mu dauka cewa dan ka zagi iyayen mu ba yana da alaka da addini amma duk wanda ya kai mu wani sahabi farmaki mun san kinsa ga addini ne zai sa ya kai masahabin farmaki ya sake kawowa cikin usulul kafi da ya kawo babu fihi nukatun wa nutafun min at-tanzil fil wilaya hadisi na 42 a wannan babin daga Husayn bin Muhammad har zuwa ga wato isnadi daga Abdurrahman bin Kathir an Abi Abdullahi, wadan faɗin Allah ta'ala innal ladina amanu wanda suka yi imani bari ku ji wata fassara innal ladina amanu ku wanda suka imani thumma kafaru sannan sai suka zama kafiri thumma amanu sannan sai suka imani kuma thumma kafaru sannan sai suka kafirci thumma zdadu kufaran sannan suka ƙara kafirci lan tuqbala tubatuhum ba za ka karɓi tubansu ba qala sai yace nazalat ta sauka fi fulanin wa fulanin wa fulanin akan wana da wana wannan yana cikin istilahat ɗinsu waye fulanin na farko shine abubakar waye fulanin na biyu shine wa umar waye fulanin na uku shine wa usman sai suka ce amanu bin nabi sallallahu alaihi awwal al-amri sun yi imani da annabi a farkon al'amari shine sun ma'amalu wa kafaru haythu uridat alaihim al-wilayatu suka kafirce lokacin da aka bujiro musu da wulaya sayyidina ali hina qala lokacin da annabi yake ce musu man kuntu maulahu fa hadha aliyyun maulahu wanda mun ba da amsa kalmar maula a hadisin tana magana ma in wancan hadisin ya inganta annabi yana nufin masoyi ne sai yake cewa shi na ƙada lokacin da annabi ya faɗi wannan sai yake sun ma'amalo bilbai a tili amirul mu'minina to sun yi imani sun wasai da na alimu baya'a shine sun ma'amalo sun makafaru haifu mada rasulullahi sannan da annabi ya bar duniya sai suka zama kafirai falam ya ƙirru bil ati bai'an da suka yi wa sayyidina ali tabbatar da ita ba sun masdadu kufaran sannan sai suka ƙara kafirci bi akarihim man baya'ahu bil ati ta yadda duk wanda ya mamu sayyidina ali mubaya suka kama shi sai ce fa haula lam yabqa fihim min al iman shay'un to waɗannan mutanen ko da suka bar duniya babu wani abu na imani da ya saurata tare da su abubakar fa da umar da usman ake faɗa wannan maganan fa a cikin littafin mutanen nan fa sannan ga maganar da majalisi yake faɗa a cikin littafinsa sa yankin yaƙin a shafi na 519 cewa ya aqidatu na fi tabarru mu aqidar mu dangane da fito na fito sai ya ce annana na tabarru min al-asnam al-arba mun yi fito na fito da gumaka guda hudu sai ya ce abubakar wa umar wa usman wa muawiya wayannan sune gumaka guda hudu Hafsa wa دماتا هؤو سيتي عائشة وحفصة وهن وأم الحكم سيتي ومن جميع أشيائهم وأتبائهم ko kai da kake goyon bayansu kai yadda mutanen kirki ne sun ce to sun kulla fito na fito kai sai ya ce wa annahu mutanen da aka faɗa maka sharru khalqin lahi ala wajhil hil'arbi su ne mafi sharrin halittar Allah a doron ƙasa huwa annahu la yatimmu al-iman billahi bai taba zuwa ka zaman kai cikakken imani da Allah wa rasulihi da manzon Allah wal a'imma illa bi tabarru min a'dahim sai ka barranta da waɗannan makiyan nasu sannan majalisi ya ƙara yin wata magana a jala'ul uyun a shafi na 45 da kuma juz'i a yayin wannan maganar yake cewa la majalalil aqili babu wani fage ga duk wanda yake da hankali an ya shukka ka yi kokonto fi kufuri umar ya ce inda kana da hankali to bai kamata ka yi kokonto a kan cewa umar kafiri ba ne sai ya ce fala'anatullahi wa rasulihi alaihi to tsinuwar Allah ta tabbata akan umar da tsinuwar manzan Allah sai ya ce kai wa alamani ne ita barahu musulman duk wanda ya dama umar musulmi ne shi ma Allah ya tsine masa sai ce wa alaman ya kufa an ne wanda ma ya kame bai ce ma Umar Allah ya tsine mai ba shi ma Allah ya tsine mai shi kuma da wannan tsino shi kuma Allah ya tsine mai albarka wannan fa ita ce ƙidar fa yasa ban taɓa ɗaukar littafi ba yana da alaƙa da aqidun mutanen nan ina karatu daga bango zuwa bango ko in karanta wasu safa'i sai gabata da ƙiyayyata ta ta da mutanen nan dan maganganun da suke yi akan sahabban annabi ko dan iska dan tasha zaune gari banza bai kamata a dinga irin wa'annan maganganun kan shi wannan kunga sannan ga maganar da komai ne ya faɗa a littafin shi kashful asrar a shafi na 129 da shida cewa inna na la sha'ana lana bi shaykhain mu masu wannan aqida babu ruwanmu da abin da ya shafi Abubakar da Umar wa ma qama bihi da abin da suka tsaye da shi min mukhalafatil min mukhalafatil lil qur'an saba ma qur'ani ne suka yi wa min tala'ibu bi ahkamil ilahi da kuma wasar da suka yi da hukuncin Allah wa ma halalahu wa ma wa harramahu da abin da suka halatta da abin da suka haranta ba abin da ruwan isa fi mu da shi min indihima wa ma marasahu min gulmi da abin da suka yi gogayya da shi na zalunci daddi fatima ibnatin nabi na suka kishiyancina na fatima yar annabi wa diddi auladihi da kuma kishiyantar 'ya'yan annabi walakin na shiru ila jahalihima to muna so ne farko mu nuna maka cewa da abubakar da umar jahilai ne bi ahkamil ilahi waddini ba basu ma san addini ba sannan yazo yake faɗa yake cewa bayan ya tuhume su ce wa inna misla haula il afradil juhal kwatankwacin kwacin wayannan daidaikun jahilai al wawaye wal afaquna wal gairu ghayru jadirina wa'anda suke yan kama karya ba su cancanta ba bi an yakunu fi imama wai su zama su za su shugabanci al'umma sai ce wa an yakunu dimna ulil amri ko a ce su ulil amri Hassan bin al al'amili a littafinsa na mutsalahul hadis mai suna usulul akhyar ila usulul akbar a shafi na 164 ga abin da yake faɗa cewa yake ha'ula'i as-sahaba sai ya ce wa ha'ula'i waɗannan sahabban da ake magana fa na taqarrabu ila Allah ta'ala wa rasulihi bi bughdihim wa sabbihim mu muna neman kusanci da Allah ne da zagin su da kuma tsine musu yace wa bugdi da kuma kin man ahabbahum duk wanda ke ƙaunarsu su mu da wannan muke neman kusanci zuwa ga Allah shi yasa al-imam Zainul Abidina wanda shine imami na hudu kamar yadda suka faɗa yana zaune kamar yadda ya tabbata cikin littafin kashful gumma a mujalladi na biyu shafi na 147 sai yake cewa qadima ilaihi nafarun min ahli al-iraq sai ga wasu mutane daga iraki sun zo fakadu fi abubakar wa umar wa usman yana zaune da sun kuda an zage abubakar an zage umar an zage usman faqal ma faragu min kalamin sanda suka gama magana qala lahum sai ce musu dan Allah ku bani labari mana antum antum min alladhina qala Allah fihim kuna daga cikin wanda Allah ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun kuna ciki qalu suka ce la ba ma ciki kaga ba sa cikin muhajir ko amma abubakar da umar da usman suna ciki ko ba sa ciki Allah ya yi dunwura su suna zaune gaban annabi ya ce ga sunan wula'ika humus sadi suna cikin masu gaskiya na gane suna cikin masu gaskiya sai ya ce to alula da suka ce a a ba ma ciki sai ya ce an ad tabarra'atum an ta kuno min hada hadainul fariƙaini ya ce kun shaida ba kwa cikin wannan ɗai bangaren. ya dawo ya ce da kuka zage su kuna cikin wallazi na tabau wadara wal imana min qablin yuhibbuna man manhajar ilayhim suka ce ba ma ciki sai ya ce ukhruju anni fala allahu bikum ku tashi ku bani guri kada Allah ya muku albarka saboda an zo an zage Abubakar an zage Umar an zage Usman a gaban shi shi wannan to maganganun suna nan da yawa inda suka yi cikin littattafansu su akan zagin sahabban annabi yasa na faɗa muku duk mai kishin sahabbai in dai ba dan siyasar malami bane in dai da gaske kake kana san sahabban kana kishin su ko kayan da ba su addini kare su ba su addini to duk wanda ya taba su ka taba shi shine kawai zaman lafiya shine kawai ba ruwanmu da wani wani shugaba ka zo ka nada wani ka bashi mukami yana da alaka kenan a'a ba ruwanmu wallahi in dai kana da wannan aqidar fasida wa'annan mutanen da muke ganin girman su lamba ta ɗaya bayan annabin sai su wanda addinin da kake a garin zamfara na rantsi da Allah ba don su ba ga addinin bai kawo kanka ba sai sa ce, qayyim yace ulaika ashabun nabi wa hizbu walaula hum ma kana fil ard muslimun shehu abdullahi wanda yake cewa rijalullahi ansarar rasul mazaje na Allah wanda suka taimaki annabi yace huwa dirgamu umma summa shi shubudu annabi shine babban zaki su ne kananan zakokin da suka kewaye da awar annabi suka ba ta kariya har ta kawo garin zamfara duk wani addini da za ka a duniya ba yadda za ka kai addini ka yi sallah azumi zakka aikin hajji ya karɓu wallahi dole sai ka yi amfani da abin da sabai suka rubuta bai taɓa yi wa wannan mutumin yau shekara takwas ake nema ku je ku bincika ai wannan aqidar da muke magana ita ce aqidarsa da wannan shugaban ki dauko shi ki bashi mukami dawa dawa idamu da aqidarsa ta wannan muguwar aqida dawa dawa cikin malaman da kake gani suka ji sun yi hudu ba dan mai mai wannan aqidar fasila za a dauko mukamin a bashi kuma ka je ka bincika illar da ya da mukamin da yake dan mun damar da ya samu mutanen shi da ya ce maka ya gina mutanen mu da suka samu mukami ba su wannan aikin ba wasu ma suka rena ka siya shekara sai mutum ya aiko maka da naira dubu ɗari ko dubu ɗari shikenan ya gina addini ya taimaki addini ga wasu akwai yanzu a akwai wanda na sani da yana matsiyacin shi amma wallahi mutumin nan ya buɗa ya sa aka ba shi hanya ya samu kuɗi yanzu gidan shi na ƙasa ya sa aka rushe ginin aka gini mai kyau aka gina gidan sama gidansa na asali yana zaune gidan saman sai aka buɗe makaranta kuma shi an ci za a karantar a gurin wannan anguwa ta ne fa a kaduna fa sana akwai ɗan uwansa da na sani daga lokacin da ya hau zuwa yanzu a area mu kadai an buɗa masa yayi sai gidaje sama da gida talatin duk wanda kake ganin an bashi shi da da mu ka kira shi ka tambaye shi da malam wana da malam wana wa ya maka wa ya ɗaga da irin wannan kuɗin da layi su min wala yi gune min ji shi zai ɗauko ya baka da sunan ya taimaki addini shi ake kuma da yake faɗin gaskiya yana da wahala saboda wanda yake saman mutane na son shi faɗin laifinsa yana da wuya kun fi ganin girman sa sama da girman wa sahabi to cin da shi ne ya halatta ya ba da mukami ga wanda yake da wannan muguwar aƙidar ta taɓa sabon annabi babu komai amma wani wanda ba shi ba to shi laifi ne yayi haka ake ci yasa na faɗa muku ku jira lokaci yana zuwa hatta wanda suka ɗaure gindin suka wanke mutumin nan suka ba shi taskiya yadda ka san wani sahabi shi kan shi to wani lokaci ya yi kaji ina nan ina bin gefe yanzu lokaci yin ya kaji awa wadda haka wallahi ahadu suna su sani babu aƙida mafi hatsari mafi muni irin wannan akidan ta zagin sahabban annabi to kuma kar ka dauka wai muna maganar zagin sahabbai ba ita kadai bace a matsayin ta na akida mai muni yanzu cikin tafsirul ummi karkashin wa'alamu anna fikum rasulullahi ku law yuti'ukum fi kathiril amri anittum. walakin Allah habbaba min fi wazayyanahu fi qulub wa karaha ilaykum min kun sanya suke fassarawa wa karaha ilaykum al-kufra Allah ya ƙi muku kafirci shine Abubakar wal fusuqa shine Umar wal isyan shine Usman wannan fa haka yake a tafsirin sa a rubuce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah ya ce kakku riki alloli guda biyu ilahayn ithnayn sune Abubakar da Umar inna ma huwa ilahun wahid shine Ali bin Abi Talib haka yake rubuta a cikin tafsirinsu. duk mutumin da yake bibiyar karatuttukan mu ya san su ma san da suka taba ni aka kai fagen da inda muke ja in ja da su su faɗa in faɗa sai suka kasa magana su ma wa'annan tun da sun taba ni to su jira su gani duk wanda ake ganin babba ne na rantse da Allah sai an kai matakin da nayi magana ya kasa magana saboda haka wannan shine abin da ke faruwa yanzu kuma ai akwai halƙoƙin da ne kafin ramadana duk wanda ya cika yana da ya ɗauki halƙoƙin ya min raddi na karatu sai dai su koma su yi zage-zage sau da haka in kaji ana zagi na yanzu na cancanta na ita zagi duk wani matsayaci yanzu da zai zo da wata muguwar aƙida ni yake kallo ni ne matsalar shi sau da haka sai dai ku yi haƙuri ta bakin ƙarar rawi a bakka sai ta Allah ka yi don kun ga wani yana karatu akwai waɗanda yanzu na ba su aikin in sun fara karatu ko minti talatin za su yi kafin su gama sai sun yi wurin kiran suna na so ɗari biyu ko asadu sunna asadu sunna asadu sunna asadu sunna haka take sai kai sai kuma har yanzu Allah ya ki yadda mu buga da mutum ko maka isa ba da karfin Allah ba za ka kai ni ƙasa dan akwai abin da na dogara da shi Ma'aikiyata tana nan tana mun addu'a kullum in gari ya waye kafin dare mafi karanci ce mun addu'a ya fi ɗari wa zan ji tsoronsa wa yana cewa wai ka taɓo wani waliwa ne bayan wanda kuke ganin waliyi ne na tabbatar abin da zai fita daga bakin ma'aikiyata ya fi abin da zai fita daga bakin ya kuma ka ce wai in ji tsoronsa in ji tsoronsa na me min duni faki duni jami'an sun malatun zai inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha da haka wannan shine to daga ƙarshe hadisul haud hadisin tafki da ake ta magana wanda suke ta kawo shi buhani shi wanda manzon Allah yake cewa yarju alayya rijalun a'rifuhum wa ya'rifunani wasu mutane za su zan gane su za su gane ni fa yazaduna anil haud sai a kore su daga tafki ka a kore su a sahabi? ai wa'annan sahabbai na ne fa yi ƙwada sai a ce in na kalata da rima a da su ba ai baka san me suka farar a bayan kama to wannan hadisin da suke kafa hujja da shi kar ka bata ma kanka lokaci ka tafi neman fuska na fassara hadisan. kafin annabi ya faɗa cewa wusa za a farar da wani abu kaga shi ai sai da ya bar duniya sannan da ta faru ku to ya san su a matsayin musulmi bayan ya bar duniya sun yi ridda sai Allah ya kawo su da na abubakar sai suka yi ne sai suka yaƙe su to abinda annabi ya sani in an je gaban Allah ya bar su a matsayin musulmi sai ce ai sa'a ce ai bayan ka bar duniya sun yi sun fita daga addinin musulunci da haka wannan aya da wayancan hadisin idan ka hada su shine me shine fassara babu wani iskali a ciki Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki ya sa mu dace ya kuma tsare mu ya tsare mana imanin mu maganar da ta shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama an aka riga aka shigo wannan fagen in za mu yi ta to buɗa ta zame, don ba za mu zira ma wani ido ba ga aƙidan nan kana kallo suna ta ƙoƙarin yaɗa ta ta fuskar munafunci da taƙiyya da rufa-rufa Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace ya kuma tsare mu ya tsare mana imanin jiya na koro bayani akan abin da ya shafi mu'assasa lokaci ya riga ya ƙure, yanzu zan cike da wasu bayanai mutane suna nan suna ƙoƙari wajen tura kuɗaɗe kamar yadda muka nema dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar dubu goma dubu ashirin Allah ya taka da alheri adadin yana da yawa wanda faɗarsu ma zai ɓata a lokaci to ka yi ƙoƙari in saƙon ya kai kai ma ka yi ƙoƙari ka saka don ba ka sani ba ya zamanto watakila wannan ita ce radama dana ka ta ƙarshe a duniya don wannan yana da sauƙi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma cikin bayanan da watakila za su ƙara biyo baya gobe mutanen da suke bibiyar wannan makaranta kamar yadda na yi bayani suna da kyakkyawan zato gare mu ta yadda ba dukkan 'yan ƙananan abubuwa ba ne na addini idan muka ce mana so zami suke gagara mu so kwanaki da muna buƙatar mu nemi mota guda ɗaya ta da'awa kusan lokaci ɗaya mota guda uku muka samu wannan hailanda ɗin da ake ganin fara ba wani barin ya bamu da muka zo muna da buƙatar mota lokacin su muka so mu samu ba mu samu ba wanda suke mabiya makarantar nan muka ayyana adadin mutane kaza muka ce muna son kuɗi kaza za mu sai mota kaza kuma suka ba mu kuɗin kuma muka sai mota ba tare da sanin da waye da waye kuma har yanzu wanda suke ba makarantar nan gudunmawa kaso biyar cikin ɗari wala duk wanda suke ba da kuɗin su ba ka so a kira su Allah da suka yi saboda shi Allah ya riga ya sani zaka ba su da buƙatar sai mun zo gudun karatu amma ko ka ji mun faɗa sai dai kawai wani lokaci mu faɗa don mu da mutane amma wanda suke bayar da kuɗinsu ba wanda ke ba da kuɗin yana bibiyar wai nawa ake da shi ina aka saka kiran da nake yi a zuwa ga waɗanda suke karɓar kuɗaɗen mutane kamar da na faɗa da sunan addini tsakani da Allah dole mu insafi mu adalci akwai mutane da yawa da na jarraba su na gwada su da aka ce ba sa son ba addini gudunmawa da na zo ina alaƙa da su sai na gane ba haka bane hanyar da ake bayar da kuɗin ne ba su yarda da ita ba to duk wanda ya zo ya saka rigan addini ya ce a kawo kuɗi za a yi aiki ka tuna cewa ko ba wanda ya tsaye da kai a duniya wallahi a ran da Allah ya tsaye da kai ya tambaye ka tunda amana ka zo ka ɗauka dan ɗaya daga cikin matsalar da ke faruwa mutane ne za su zo su yi gangami sai a kawo kuɗi za a aikin addini sai a tara naira miliyan ɗari miliyan ɗari biyu idan aka gama taron aka watse bayan shekara ɗayin ka zo ka a cikin miliyan ɗari da aka karɓa a nuna maka aikin naira miliyan goma sai ga babu kullum an lihafan. shi kenan kuɗin ga ya tafi wannan shine da muke zuwa ga wanda ya zo ya shiga saha ta addini mutane suka aminta da shi suka ce ya ce ya kawo kuɗi suka kawo to kai ya yaudare su don wallahi in ko mai za ka siya da wannan kuɗin ka gina gida da shi yi mota da shi ka yi aure da shi na rantsi da Allah ba zai albarka ba la ba yadda za ko mutanen banza ka tara kan gar mutanen kirki kai yaudare su Allah ba zai kyale ka ba ballantana akwai mutanen da yake a cikin su mutanen kirki ne Allah madaukakin sarki ya saka ma kowa da alheri abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ka yafi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma kuma kamar yadda aka sani gobe a halatto da wuri wannan karatu insha Allah za mu sallame shi gobe kuma za mu dinga bullowa wannan gari yanzu lokaci bayan lokaci za mu dan dinga lekuwa muna komawa dan mu ga wani eh eh me kace malam ba magana ko. dan mu ga mai za a yi ne gobe Allah ya mana dauke mana ya saka da alheri wa bi hadal qadri kifaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh